عن الرهيل أما بعد فيقول الإمام ابن الحمد لي عليه رحمة الله الإمام ابن غزب ينا من بياني أكن كلمو من دباس دا أمباني bayan hadisan da ya kawo da ayoyi ayoyin da suke bayani akan ayoyin da suke bayani akan ilmoman da ba su da amfani sannan ya kawo hadisai hadisan nan ina ganin in muka kirga su sun kai wajen guda bakwai waɗanda su kuma su suna ma roƙon Allah ne suna umarni da mutum ya roƙi Allah kada Allah ya bashi ilimin da bai da amfani kuma ya buga mana misali da ilmu sihir to shine sai zai ci gaba da bayanin ilmomin da ba su da amfani sai ce wa qad ruwiya anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam hakika an ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lafazin ruwiya malamai sun ce za a iya amfani da shi a babi na ikhbari cikin ba kana nufin hadisan ba su inganta ba ne domin gashi ma ya zo da kada kawai shi ce ta magana amma idan ka ce kawai ruwiya babu wancan tahqiqin hakan kana nufin istilahin malaman hadisi ne hadisin bai inganta ba amma kana son kai abin da suke ce masa istisna eh, abin da eh, abin nan eh, inasi da shi ko istinasin yuzkaru istinasin nasu kana dan son ka kawo hadisin ne da baka da wani ingantacce a tare da kai sannan limamu na rajab alhambali rahimahullahu ta'ala shi ya ce wa kadin wuya hakika an ruwaito عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا من زل ألا صلى الله عليه وسلم تفسير بعض العلوم التي لا تنفع فسر كلمة وسئلمة ما وأن دباس الأمفاني النبي صلى الله عليه وسلم يكنف wasu ينون ya nuna wasu ilmomin da ba su da داود ya zo a cikin littafin marasil na al'imamu abu dawud al'imamu abu dawud yana da littafi sunan sannan kuma yana da marasil ya zo a cikin wannan littafi nasa marasil an zaid ibn aslam daga sayyiduna zaidu dan aslamu kaga zaidu dan aslam waye tabi'i ya ce kila ya rasulallah an ce ya ma'aikin Allah kaga ya kamata akwai sahabi amma zaid na aslam rahimahullah ta'ala da hadisi yace ila ya rasulallah an ce ya ma'aikin Allah qala ila ya rasulallah aka ce zaid ibn aslam ya ce an ce ya ma'aikin Allah kun ga marasil kenan mursali kenan mursali hadisin da sahabi ya daga shi ya ce manzon Allah tabi'i afwan tabi'i ya da hadisin ya ce manzon Allah sama ya ce alhali tabi'i bai yi rayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba lam yalqa annabi sallallahu alaihi wasallam bal laqiya man laqiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rayuwa ne da wanda ya rayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya rayuwa da manzon sallallahu alaihi wasallam tabi'i ne sahabi ne ko to shi shi kun ga ya fito muku fili an zaid ibn aslama daga zaidu dan aslam yace ƙila ya rasulallah an ce ya ba aika Allah ba a alama fulanan ba a alama fulanan kaiwa na yana da ilimi ta'azzubi ne ma ba a alama fulanan kaiwa na yana da ilimi kwana ce manzo Allah su ya ce jima ne wannan ilimin nashi qalu sai aka ce aka suka ce bi ansabin nas ai ya san nasaba kowa yanzu zai faɗa maka sunanka da sunan babanka da na kakanka da ce asalin ku kaza ne daga kaza shi ma wannan inda ma ya kai ga annabi adamu alaihi salam ba ƙarshen nasaba ba kenan kaga kaga kaga Limamu imamu zahabi a cikin siyar siyar alamin nubala da ya kawo nasabar manzo Allah su kuma sai ya tsaya a adnan sai ya kawo ya tsaya a nan sai riwaya daga ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma shi ya ce kadaban nasabu ya ce masu ilimin na nasaba sun yi ƙarya daga adnan duk wanda ya wuce adnan sai dai a cewa adnan min waladi isma'il shi ce wa isma'il min waladi ah, ibrahim alaihi salam ko Eh, ko kuma wa isma'il ibnu ibrahim alaihi salam to ba a wucewa daga ibrahim haka ake tsaya ba nasabar manzon Allah su sama ke yi amma akwai wanda ake kawo har kai annabi adamu to shi na imamu zahabi ya kawo ibn abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ma yace kazaba lillahi masu nasaba sun yi ƙarya da suke wucewa sai ya kafa hujja yace Allah ya ce wa qurunan baina zalika A tsakanin annabawan Allah lokacin sarki da Allah ya mu labarin su cikin suratul furqan yace wa qurunan baina zalika kathira sannan a tsakanin waɗannan da aka ambata akwai ƙannuna masu yawa waɗanda Allah bai ba mu labarin su ba to wane ne zai bi ya diddigi diddiki ya ya ce ga nasabar wani har ga annabi adam alaihi salam su sun zo suna yaban wannan mutumin sai man sama ya ce me ilimin nashi qala sai man zalla ta sama da aka ce mata ai ya san na sabak mutane qala ce ce ilmun la yanfa'u wa jahalatun la taburru mutum ya ta'ammuki a cikin ilimin sanin na sabak mutane a ce wai shi ilimin shi ke nan da wani ilimi sai dai ilimin sanin na saba wannan ilmun la fa'u ilimi ne da zai da amfani wa jahlul la wa wannan jahilci ne wanda ba zai cutar ba kaga shine shekul islam tabiya ya dauki wannan aka tambaye shi game da ilmin falsafa shi ya ce ilmun la yanfa'u wa jahlul la yadurru in dai ilmin falsafa ne da za a zo a yi ta jayayya kasan suna cewa alfalsafatu ta hadimu wa la tabil sai aka maka ra'ayi goma sai ce duk wanda ka dama ka dauka eh existentialism waye zim zim zim da halittar farsa duk wanda ka ya yi daidai mun gane ya to ilimi ne wanda bai da amfani jahilci ne da bai cutarwa duk da malaman hadisi suna da magana akan wannan hadisin min haitu min haitu sanad isnadin sa wasu malamai sun yi maganganu a kansa da amma ma sunan littafin ma na nuna haka mursali hadisi mursali malamai mafi yawanci sun tafi akan cewa hadisi musuli yana daga cikin al-ahadithul marduda hadisan da ba a karban su sai dai marasilu kibaris kibaru tabi'i da kuma marasil sigaris sahaba akwai sahabbai kanana waɗanda za su faɗi wata magana sai a tabbas kamar sayyidina al-hasan radiyallahu ta'ala anhu in ya faɗi magana to so tari akwai tsakaninsa da manzo Allah sama akwai wani kila ya ji daga wani babban sahabi ne kamar babban sa sayyidina ali ko sayyidina umar ko sayyidina abubakar ko kuma makamantan su wannan ba da matsala wa akhrajahu abu nu'aym fi kitab riyadat al-muta'allimin min hadith waqiyata an ibn juraid an abi hurayra marfu'a shi ma al-imam abu nu'aym min hiyyat al-awliya ya ruwaito wannan hadisin a cikin wani littafin mai ne suna riyabatu al-mutaallimi riyaba riyabatu al-mutaallimi littafi ne na karantar da tarbiyya hadisin wakiya daga ibn Juraid shi kuma ibn Juraid ya rawaito daga Abu Huraira Abu Huraira ya daga hadisin zuwa ga ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wa fihi annahum qalu a cikin aka ce suka ce أعلم الناس بأنساد العرب وأعلم الناس بالشئر أي وانا ya fi kowa sanin nasaban larabawa kuma كوا ya fi kowa iya wabi makhtalafat fihi al sannan shi duk abin da laraba taɓa ni a kai shi ya fi sani shi alimun shi ya san sabani wa da fi akhirih a ƙarshe aka ƙara aka ce ilmu salatatu ilmu ma uku ne bayan an ce ilmun la yanfa'u wa jahalatun la tadurru to shi aka ce wai manza Allah sallallahu ya ƙara ya ci al-ilmu salatatu ilmi uku ne ma khalahunna fa huwa fadlun idan abin da ba su kawai ya zama ragowa in ka cire waɗannan ilmomin guda uku to gabaki ɗaya sauran duk abin da ba su ba to ya zama cuku kamar can da aka ce al'imamu shafi'i ya ce al'ilmu ilmani ko wa ma siwahuma bulghatu majlisi ilmu tiddi lil abdani wa ilmu al lil adyani cewa ma siwahuma fa bulghatu majlisi ce ilimi biyu ne ko dai ilimin dan addini ko ilimin likitanci don kula da lafiyar jiki duk abin da ba su ko cikon wajen zama ne kawai to shine nan ba aka ce manzo Allah sallallahu ya ce ilmu ma uku ne duk abin da ba su kawai ya zama ragowa ayatun muhkama aya wacce take muhkama lafazin muhkama na nufin ma'anar farko islam na nufin aya ta zo ba a goge ta ba. Kishiyarta ita ce mansuha, in an ce ayatun muskantun tana nufin aya wacce take ba a goge hukuncinta ba, tana nan tana aiki. Yusikum Allah fi auladikum lidzakari mislu hazzil unsayin ayatun muskama. Ai hiya gairu mansuha ba a goge ta har yanzu tana aiki. In an tashi za a rabon gado to namiji na da kasan mata biyu. Ana ce mu kama. sannan lafazin ihsani a wurin malaman tafsiri usulul tafsir yana nufin aya ta zo ba ta da cin karo da ta uwarta kishiyarta ita ce aya mutashabiha aya ta zo muskara na nufin ba ta da wata ta ci karo da ita domin akwai ayoyin da ake ganin kamar sun ci karo da juna ko ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك إن تصبك حسنة يقول هذه وإن تصبك مصيبة إن تصبكم سيئة هذا لي to wannan ayoyin wasu malamai suna ganin akwai ta'aruji akwai cutarwa tsakaninsu to ayat da bata zama haka ba ana ce mata ayatun muhkama sannan lafazin insani yana zuwa da ma'anar ayar da ma'anarta ta fito fili sai a kira ta da annas malaman usul tafsiri da malaman usul fiqh sun yi waɗannan bayanan to wannan ayatun mukama duk za ta iya ɗaukan waɗannan ma'anonin guda uku aw sunnatun qa'ima ko kuma wata sunna wacce take tsayayya aw faridatun adila ko kuma rabon gado na adalci wannan hadisin bai inganta ba yana ɗaya daga cikin hadisan da ake kawa na falalar ilimin rabar gado hadisan falalar ilimin rabar gado ba su inganta ba yana ɗaya daga cikin abin da malaman hadis ke ci mishi la ya fi hazal babi shay'un babu wani hadisi da ya inganta a game da rabar gado kamar hadisin da ake kawa a ce shine ilimin fanko da za a fara ɗaukewa hadisai ne duk ba su inganta ba littafan rabin gado za ka ga wani zubin sukan kawo su a farko shi ne ma ne ce wahadar isnadu la ya sahu. wannan isnadin ba ingantacce ba ne bukiyatu da lasahu an ghairi kace. hadisi na da matsaloli guda biyu bakiya ta dalishi daga kuma mutumin da ya zama ba sai ba ba amintacce ba wannan hadisai da ne yake wannan hadisin da ne yake kawowa ya yi bayani akan kore ilimin nasaba malamai da kansa imamu na gajab zai zo yi bayani domin akwai hadisai da kuma suka yi umarni da akwai ilimin nasaba to akwai cin karo tsakanin junansu babu cin karo tsakanin junansu da waɗancan ma sun inganta abinda waɗanda suke cewa ilmun la yanfa'u wa jahalatu la tadurru suna nufin mutum ya zama kawai fannin shi kenan a cewa shi bai san komai ba sai rabon gado kai bai san komai ba sai ilimin nasaba shi kenan amma ilimin nasaba da za ka koya wanda asalin su Allah madaukakin sarki yayi umarni da ayi yi shi waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu sai manzal su sun yace ta'allamu min ansadikum ma tasiluna bihi arhamakum ku koya daga cikin ilmominku na nasaba domin ku san yadda za ku da zumunta idan mutum bai san akwai alaƙa ta jini ya kusa tsakanin shi da wani ba to ina ne ina zai iya sada zumunta kaga ba zai iya sada zumunta ba sai ku haɗu da mutum a wani gari ku zazzage juna ba a yi buga in buga wani ya taɓa ban labari ya ce sun yi tafiya ya yi tafiya ya je wani gari suka yi faɗa da wani da dande a hanya wallahi suka kwakwaɓa riguna ya bige shi ya bige shi aka raba su da kyar suka rabu suna zuwa ce suka haɗe a gida ɗaya da bakin shi ke ban labari ce suna zuwa suka haɗe a gida ɗaya wannan ya kalli wancan wancan ya kalli wancan shi ɗan uwan juna ne ba su sani ba a kowa ka ɗauke shi ɗan uwanka musulmi ne ita ce dama ake gabatarwa ai nan addiniya to wannan shi ke nan ka huta kowa dan uwanka ne musulmi to wanda kuma ya karu ya doro akan jini aka samu kuma yan uwantaka ta jini to kaga abin yayi waɗancan da sun yi aiki da al-muslimu akhul muslim kaga ba za su yi wannan bikin na injije kan ba atilan makatula kuma a je a haɗe a gida ɗaya sai aka koma ana zuzzu a babban nan shine fa kowa ya kasa ba da labarin abin da ya faru aka ga sun yi jugum tijuwa da suke shi me ya faru to da karshe dai ɗaya ya ɓara ya aka fara musu bayani sai suke ji dangantakar ma ta kusa kusa ce to kaga wannan ba san ilimin nasaba ba mun gane ai wani malami da ya ta hakikin wannan littafin yake cewa kuwa ilimin. yuta'arrafu minhu ansabun nasi shi ilmun nasab ilimi ne da ake sanin nasaban mutane ta sanadiyyarsa wa huwa kasirun nafi amfaninsa mai yawa ne azimul fa'ida yana da fa'ida mai girma jalilul qadri matsayinsa ne daraja ne ashara alqur'anul hakimu ilaihi Alƙur'ani ya nuni zuwa ga wannan ilimin fi qawlihi ta'ala a fadin Allah ta'ala da yace Allakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu kuma mun sanya ku domin muka sanya ku ku zama shu'ub ash-sha'bu akbaru min al-qabila kaman misali sai a ce ash-sha'bu as-sa'udi kata ɗaya ce amma ta sa'udiyya qaba'il akwai kabilu da yawa kaman a ce ash-sha'bu najeri fi Najeriya qaba'il kamar ashabun filistini fi filistin shu'u abin ba'il surat ashabu akbaru min al-qabila na nufin kamar yan uwa kai yan kasa daya waɗanda suka taru jam'in sai zama shu'u amma qaba'il jam'i ne na qabila su kuma su ne dangogi waɗanda suka masu ƙarfi kamar misali a ce ƙabilatu hausa kama a ce ƙabilatu yagoba kama a ce ƙabilatu ibo kama a ce ƙabilatu fulata da sauransu waɗannan ƙaba'il kenan to a ƙarƙashin ƙaba'il ko ake samun ana'ir, sai a ce imaratu kaza a ce imaratu kaza a imaratu kaza sannan a ƙarƙashin imara ake samun batsal sai a ce butu sannan kuma daga nan ake samun asha'ir sannan kuma sai fakar asha'ir jamu ashira وحاني شيا أم بشوك يا أم بش شعوب شعوب يا أم بش قبائل يا أم بشوا يا أم بش عشائر هو هو عشيرة كذا يا أم بش صامت لمفردي ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم هذا عشيرة القرآن يا أم بشوا إنه أكو أما قرآني دي أم بش قطن دي أم عمارة بس أنا دي فتبخذ duk wannan a cikin ilmin ansab ake koyon wannan wa hasati sunnatu ala ta'allumihi sannan akwai sunna ta zo ta kwaitar akan a koyon ilimin genealogy wa ma'rifatihi da kuma sanin sa kama a titi kalamin musannifi kamar yadda zai zo a cikin maganganun wannan malam ibn haq ibn rajab ba'adu bayan haka wa qadi'tana al-arab fi dhabt ansabihim haqiqa larabawa sun yi ƙoƙari wajen tsare nasabarsu la an kasura ahlul islam har sai da aka samu waɗanda ba larabawa suka yawaita su shiga cikin musulunci wa khalaqat ansabuhum to daga nan kuma sai nasabar waɗanda suka laraba da waɗanda ba laraba ba sai suka tattara kuɗi bil a'jam da waɗanda suke ajam waɗanda ba larabawa fata'azzara zabtuhu daga nan sai kiyaye nasabar larabawa ce wahala bil aba'i ta hanyar babanni fantasaba kullu majhulin nasli ila baladihi sai duk wanda ba a san nasaba su je ce a ce shi da yi ta ne amma har yanzu kaga wasu suna nan su rike nasabar yanzu idan ka tafi Saudi Arabia da kaji al-Ghamidi nisba ce fa zuwa kafan Ghamidawa can fa kaga wannan baiwar Allah a shar'atul ghalibiyya kaga akwai su al ghalibi kaga sa'ad bin zarban al-ghamidi ghalibi babban malami a masallacin manzo Allah su sallama limamin kuma kuma kuma kuma farfesa na jami'ar islamiyya ina nan da ransa bai rasu ba sai ya tsufa sosai zarban ya san najeriya sosai ya san zariya kuma yana san najeriya inda ka je ka ce daga najeriya kake to shi ya tambaye ka zariya kuma hmm. ya san mutane da yawa fa a zariya fa ya san sunayen mutane da yawa yana faɗin su a cikin zarbanul ghamidi in ka je masallacin ku ba za ka gan shi yakan zuwa a ku akan wani sai su zauna a baya a kan tebur da littafi haka a gaban su in ka je ka je ka gaisa kaza kaza ka sai ɗibo littafi baka mutum ne karimi sosai wannan ɗabi'a ta wa yi usiruna ala an fushi malo kana bi mukasarta to za ka ji alamarsa a tare da alamarsa a tare da shi bawan Allah ne sosai kusan duk manya-manyan malaman Najeriya da suka karatu a Madina suna faɗin sa kuma suna ɗaukata a matsayin murabbi nasu wanda ya ba su shawarwari da yawa har suka ci gaba a rayuwa ko yirfatihi ko kuma a danganta mutum kawai ga da a shi majhulun nasab shi a danganta zuwa garin su kawai wani kaza ko kuma a faɗi sunan nasabar mutum shi ne za ka samu malamai suka da an ce wani attammar wani azzajjaj azzajjaj gina sai ke ke dawa kalba attammar mai sai da dabino allaban mai sai da nono albazaz mai saƙa bargo eh azzayyat ne ce da mai eh, mun gane babu fa alhammar ba aw aw zalika ko kuma makamancin haka wala siya ma fi zamani na haza malam yace musamman ba a wannan zamanin namu nasaba <laughs> nasaba guda nawa waye ke rike nasabarsa da wuya abin baya ne ba sai su ba za a iya ba fa innaka la tajidu man ya'rifu nasabahu illa ma qalla wa nadura ya kake samun mutanen da suke kiyaye nasabar su sai yan kaɗan a cikin mutane sai ce wa hada ilmu mashhurun tsawilu zaili wannan ilimi shahararre ne kuma <clears throat> ilimi ne wanda bindinsa mai tsawo ne wato yana da faɗi wa qad sannafa fihi wa qad sunnifa fihi kutubun rasu. an rubuta tufai masu yawa a kan ilmin nasab وأول من فتح هذا الباب وضبط علم الأنساب الإمام النسابة هشام بن محمد السائب الكلبي المتوفى سنة 240 هجرية شيء أغبو تلتفاي ما سوى أخين علم الأنساب ما لمن دا أكي لوك الشيني نفرقو بيفار ربوتو أخين علم النسب شيني الإمام هشام بن محمد السائب الكلبي wanda ya rasu shekara ta 204 bayan hijira فإنه في صنف فيه خمسة كتب الكتب بيغير بوتا وهي أقي المنزلة الجمهرة الوجيز الفريد الملوك كل جبان سني أقي علم النسب ثم اقتصى أثره جماعة سنة أقسموا ثم نبسوا ما سكدوا سكدي سنة غبوشة غبوشة منهم أبو الحسن أحمد بن يحيى البلازري يا رسول شكرا تقريبي دا سبقين كرا صاحب كتاب أنساد الأشعار سنة لتاب سكينة وكتاب فتوح البلدان لتاب سني سنة هو عبد الملك بن هشام صاحب السيرة سنة الإمام بن هشام من السيرة النبوية شما نزل لتاب أكان في أكان علم النسب وأبو جعفر محمد بن حبيب البغدادي شما نزل لتاب والإمام أبو سعيد عبد الكريم المغوازي الحافظ المشهور sam'ani duk shi ma yana da shi duka dai gabaci daya haka to shi ne sai ƙarshe sai ya ce wani hadisi hadisin da yake sukar ilimin nasaba mahmulun ala tawagguli fihi ana nufin mutum mai zurfi a ciki ya koma bai da binciken komai sai binciken ilimin nasaba akwai ilmomin da ake da su yanzu a wannan zamanin bai kamata a ce a san su ba amma kuma bai kamata a ce kullum aka je kawai kai bincike da kake ba ke nan. sai ya zama ba wanda zai tambaye ka akan wannan yanzu misali akwai adabi ilimin adabi musamman adabin zamani na larabci sai kawai a ce mutum shi bai da wani bincike sai na adabi wani amfani za ka ma al'umma sai da wanda suka je jami'a ɗalibai ga ƙwara takwas ko kwara kaza amma babban malami ya san larabci ya san adabi amma al'ummar gari ba wanda ke cin gajiyar shi ba wanda zai tambaye shi farallan alwala ya faɗa masa shi fita ma yake yi da masu yin wannan kaga ilmun layan yanfa'u wa jahalun la yadurru abin da ya haddace shine ya haddace waƙoƙin Ahmad Shauki ya haddace Abbas Mahmud al ya haddace Ahmad Muharram ya haddace waye su ke nan kawai ya sani ya haddace ibrahim al-mazini shi ke sannan kuma sai gaggagaggan turawa su ma waɗanda suka yi orientalist wanda suka yi rubuce-rubuce a larabci luwais abu al'abu luwais ma'alu al'abu butrus butrus duk sunayen da haddace ke أو ما زاد على قدر الحاجة ko kuma abin da ya tsara a kan bukata shine hadisi ke suka hadisin da yake magana a kan cewa jahalu ilmun la yanfa'u wa jahalatun la tadurru idan an gina hadisin ya inganta to abin da hadisin yake nuna yana nufin mutum ko ya koma binciken shi ke nan ai profeso ne ya ce na ne ya ce ilimin na saba shi sai idan wani karin yan gidan rediyo ba sun ci shi in gidan rediyo yanzu kana so ka gano ran da aka haife ka kawai sai ka aika musu sai ka ce an da Allah a fuka maka wace rana ce ce daidai da kaza sai ka faɗi suna grigoriya sai a faɗa maka suna hijiriya ko sai mutum ya ce wace rana ce ce daidai da ran ɗaya ga watan afrilun eh, alif ɗari tara da saba'in a kalandar musulunci sai su kuma sai su ce masa ai ita ce kaza da kaza da kaza shi ke. Ruwa hagani sun yi to shi ne wanda mala ya fara buga mana misali kan wannan Wani mu karanta hadisi ɗaya وقد وعد الأمر بأن يتعلم من الأنساب ما توصل به الأرحام في حديثيكم أمرني يا ذو من زن الله صلى الله عليه وسلم يا بعد أمرني cewa a koyi ilimin nasaba gwaggwadon abin da za a iya sada zumunta da shi ka san danginka ka koya ilimin nasaba don sanin danginka min hadisi abi ta rabi Allahu an annabi sallallahu alaihi daga hadisin sayyidina abu hurairah annabi sallallahu alaihi yace ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum ku koya daga cikin ilimin nasabakku abinda za ku iya sada zumuntanku da shi ko ba shi bane to ina وآخر الحديث كو خرجه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مقوانا لم ثلاثة ما ذلك فهو قبل آيكم وكما أوصل مثل قائم أفضل وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وفيه ضعف مشهور في ماجه أي ذي الشين من غاني تو حديثي ناتي وتعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum ku koya daga cikin ilimin nasaba ko abin da za ku iya sada zumunta da shi daga nan kuma ya isa ba a ce mutum ya je ta yi ba a cikin wannan zamanin namu malamin da ya shahara da ilimin nasaba shine a shirin hamid al-amin shankiti rahimahullahu ta'ala ya san wannan ilimin sosai amma wani littafin shi ka taɓa karantawa akai littafin shi ka taɓa ji amma an ce a zuwa ulbayan littafin ne littafin tafsiri sun haka ce man ujawazil majaz kaga littafin shi ne shi ma da alaƙar tafsiri yana da alaƙa da balaga ga ƙanana ƙananan littafin da ya rubuta ga littafin su na usulul fiqh ga sharhin da ya ma alfiyatul usul ta al-imam abin nan maraqis sa'ud ta al-imam ibn al-hajj ash-shankiti amma ilimin nasaba fa har a shekh bakar bin abdullahi abu zaidin allah ya ji kansa yake cewa shi kaɗai ya koyi ilmin nasabi a wajen a shekh muhammad na amini shafi'i kuma a shekh muhammad na amini shafi'i shi kan shi ya faɗa yake mutum ɗaya ne ya karantar da wannan ilimin shi ne a shekh bakar bin abdullahi abu zaidin a shekh bakar bin abdullahi abu zaidin yana da littafi ƙatutu kan ilmin alfa ƙatutan mujalladi sai ka je ka ta koya mu da ya kamata wani ya rubuta mana ya rubuta mana na Najeriya ilmin nasab domin duk nasabar ɗan Najeriya da baki ɗaya tana karewa ne da tatsuniya ga baki ɗayan mu ɗan Najeriya duk ka dudduba mu ga baki ɗayan mu nasabar mu zai ta kare a tatsuniya eh, mu mu baya jidda wai bai ji ne da na yarbawa ududuwa na abin nan inyamare niri Mm, nyeri <laughs> to kowa wai sai ya danganta kai kan zuwa kuma duk ba yawanci wasu an ce daga larabawa suke kalif na man shi ta kasif azaban tukuni ta mahmudu huwa anin nasibi inna alfata man ya kulu ha ana zalai alfata man ya kulu kana abi ba sai ka ce wai baban kawa na bane mun gane subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk